shiken su ne wannan kai har yanzu kai ka sauri ai na kai ma rubutun nan har yanzu na bai gama fada shi yasa ba gama fada ba a to a haka ke so a kai ka jos da ka gajere rubutun ka gajere <laughs> to so kake ni ya layi an kai da za a kai jigawa ah, haba akwai sanyi fa <laughs> ana kai jigawa can yi rika rika touch light da yayi ga sauro kai wai kai kai kana nan zaune hmm? ka ɗan waya mana ka buga masa ai ban da wayarsa ba abokinka bane ba ni ba ɗani na so babur ɗin na yace taimaka ma zai zo shigar da kas Abinda ni kawai na sani kenan na zo na tsaya ana yace ina zuwa shi kenan kana nufin baka san shi ba ban taɓa ganin shi ba kai yanzu baka san mutum baka ɗauke shi a mashin shi kenan kana da sakaci shi kenan kawai ka ce mashin ɗinka an sace shi kaji bai san shi ba ya ɗauko shi ka mana shi kuma ya ɗau dukiyar shi ya bashi ya tafi kuma wallahi aro ba wurin da da kaɗai da wa zai kuka da kansa a kada kai Daga ba kuka za ka yi mana ba. Ka shigar da kes an sace ma mashin ka tafi neman shi. Kan ba gidan makoki ba ne. Yansa. Monsa. A uga shi wannan yaro sun zo da abokinsa wannan waje. Yo uga bayani. Kai ishu ishu. <laughs> babur ne na so ɗani kawai na fito ina biya ta jikin caji ofis ɗin na kawai wani ice taimaka shigo da gidan gurin zai shiga da kasi kenan ice ina zuwa daga zo na shiga da kasan na bada babur ɗin shi kenan babur ɗin da yanzu an kawo ɗaya ba. dakata dakata ina zuwa shi wanda ya kawo ka eh ice taimaka ma bai ne yace da Allah bai babur din da kanan da suka magana da wannan Allah ban ice zai je to da mai laifin yanzu awa ɗaya da wani ba zai je to da mai laifin shi kadai eh, kai kai kai kai ka ta ce ka zo kai da abokinka kar ka mana shari kar ka mana shari a ah, wa aboki ni ba aboki na bane ba sai ba ishu ishu sajan wani irin aiki kake aikin nan ba ka karanta ka san abin da yake akwai yaya za a yi wanda ya kawo kes ka ce je nemo mai kes din ba ka hada shi da dan sanda ba wannan wani irin aiki ne wannan hmm? eh, ai shi ne oga muka ce shi tun da mashin din ya tabbata an sace shi sai ya turo kes sai a bazama neman shi wanda ya ɗau mashin to yanzu abin da nake so now kai za ka biya shi kuɗin mashin ɗinsa eh oga kai za ka biya shi ku zo ofis yanzu oga oga